والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya bisa ga baiwa ce da kudura ce da rinjaya ce da buwaya ce da ya ba da iko na karɓa gayyatar wannan muhadara mai taken babban guzuri wadda an alkawanta ta lokaci mai tsawo amma dai yau ne Allah ta'ala ya bada dama da iko da zarafi za a samu dama na a zo a gabatar da wannan muhadara a wannan gari na gida a ruwa wanda yake cike da tarin albarka a wannan makaranta mai suna Miftahu Tauhidi wannan insha Allah subhanahu wataala kamar da an kaji a can wajen sanarwa cewa wanda zai gabatar mana da wannan muhadara shine malamin mu malam abu huraira muhammad limamin masallaci abubakar siddiq da yake cikin gidajen alu estate a cikin babban birnin sokoto muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mishi muwafaka da dace akan waɗa mana alkhairi mu rika alhairi mai aiki da abin da a ciki na karantarwa allah shi mishi jagoranci ba da wani ɓata lokaci ba kai da insha allah malam zai ci gaba da yi mana karatu ga ita wannan muhadara. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah subhanahu wata'ala madaukakin sarki da ya ba mu ikon haɗuwa daidai wannan lokaci dauke da takardun tauhidi a cikin makarantar miftahut tauhidi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dacewa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala tsari daga kuskure da tuntuɓin halshi yan uwa ka bude lokaci sunan wannan muhabara a asadul akbar na arifatun lahibin tauhid babban gusuri ne sanin Allah ta hanyar tauhidi babu shakka tauhidi farilla ce daga cikin farillolin Allah a'a ita ce ma farkon farilloli kuma tauhidi shine mahi muhimmancin dukkanin wajibai kuma tauhidi shine mafi girman dukkanin haƙoƙa da Allah ya wajabta akan bayansa yau ta kaka tauhidi ba zai samu irin wannan matsayi ba alhali shine haƙƙin Allah ta'ala akan bayansa wannan farilla ta sanin Allah sanin Allah da tauhidi tauhidin Allah ne farkon al'amari ne karshen al'amari ne farkon al'amari dan Allah baya karɓa daga bawansa kowace irin ibada farilla ko nafila sai ya tabbatar da tauhidi sai ya tsarkake tauhidi sai ya inganta da tauhidinsa a Buhari da Muslim daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'azu dan Jabal yake cewa lokacin da Annabi ya aika shi a Yaman annabi ya farkon abin da za ka kira su shine tauhidi shaidun ba abin bauta da gaskiya sai Allah wata riwaya zuwa ga su ta Allah tauhidi shine karshen al'amari a hadisin mu'azu har yau annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda karshen kalmarsa ta kasance la ilaha zai shiga aljanna a hadisin da Abu Dawud da Hakim suka rawaito Hakim ya inganta shi kuma za a ya muwafaka da shi imam al-albani kuma ya tabbatar da inganci ne almuhimmu kenan a farko lokacin da ka kai ga Allah ya buɗa maka littafi kabbala ga ka isa a ɗora maka umarni da hannu abu na farko shine tauhidi haka lokacin da zaka fita a wannan duniya kai ban kwana da ita ka bata bai abu na ƙarshe wanda ake so ya kasance tare da kai shine tauhidi kalimar la ilaha illallah muhammadur rasulullah tauhidin Allah shine addinin manzannin Allah gaba ɗayansu tun daga farkonsu annabi Nuhu alaihi salam har zuwa na ƙarshensu cikonsu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah yana cewa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'buduni ba wani manzo da muka aiko kafin kai annabi Muhammad face mun kiyar da sako zuwa gare cewa ya sani ba abin bauta sai Allah shi kadai ya kadaita shi da bauta menene tauhidi idan muna son mu san tauhidi a takaice to tauhidi ya kafa kashe biyu akwai tauhidi a ilmance akwai tauhidi a aikace tauhidi a ilmance ya haɗi kaɗaita Allah ga abin da ya shayi ɓangaren halitta a matsayinka na bawan Allah ka yarda da duk wata halitta karama ko babba wadda kaka gani da wadda baka iya gani wadda ka sani wadda wadda baka sani ba Allah ya halicci ta ba wani abin halitta wanda wani ya halitta duk halittu Allah ya yi su wannan shi ne tauhidin rububiyya Allah shi ya yi sama shi ya yi ƙasa shi ya yi ruwa da itace da duwatsu da mutane da dabbobi da kwari da sauransu wannan tauhidi ko ba wani kayayin da aka yi a duniya wanda bai da shi su fir'auna ta suna da shi su hamana su karuna suna maruzu suna da shi ko wannan su bai musu haka akwai tauhidin uluhiyya kadai ta Allah da bauta wanda shi zai shigo cikin bangaren aikace akwai tauhidul asma'i was sifat wanda ta Allah ga sunaye da sifofi ne duk wani suna na Allah da Allah ya ba kai ne a cikin Qur'ani ko annabi ya kira Allah da wannan suna ka amince ka yarda ka kira Allah da shi duk wata sifa da Allah ya ba kai ne a cikin Alƙur'ani mai girma ko sifar da Allah ya kira annabi jingina ma Allah to shi ma ka yarda ka amince ka jingina ma Allah wannan sifar Allah ya jingina ma kai ne sifofi a cikin Alƙur'ani mai girma waɗanda musun su shina walwale tauhidi ko yana nakasa shi Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kai ne mai karfi wa huwa al qawiy kaga Allah mai karfi ne Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kai ne wani gagararre wa huwa al-azizu Allah subhanahu wata'ala ya ambaci kai ne wato mai ilimi al-alimu wa huwa al-alimu mai hikima al hakim da sauran ire-irensu Allah subhanahu wata'ala ya ambata maka ne kalmar washau ya ce wasu rabbika fuskar ubangijinka Allah subhanahu wataala an bata maka ne al-yadu yace yadullahi fawqa aydihim eh yahudawa suka ce yadullahi maglula Allah ce gullat aydihim wa ru'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan ba ko yadu guda gare ba duk irin wannan kalmomi tunda Allah shi fadan maka ne ko manzo da yake kowa sanin Allah ya fadi ire-iren su kamar da yake cewa wallazi nafsi bi yadihi na rance da wanda na yake ga hannu ne kaga annabi ya kowa sanin Allah amma ce yadi. to kaga nan ba za ka zo ka sauya ba ka ce a ba a ci biyadi ba a raba ma Allah yadi to a nan wani raba ma Allah yadi manzo Allah ya ni ka sanin Allah babu ma wanda ya san Allah in ba kan manzo Allah ba duk wanda ya san manzo Allah a duniyar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bai san Allah ba sai da iyar da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka manzon Allah shine biyayyen masana Allah shi kowa sanin sirrin Allah shi kowa sanin maganar Allah shi kowa sanin kirman Allah da darajar Allah da tsarkin Allah da kadaitar Allah saboda ka don wata kalma da ka ji annabi ya shingina wa Allah to kakka koyi tantama kai shakka ka shingina ma Allah ita don inda akwai nakasi a cikin ta ba zai shingina ma Allah ita ba don Allah ya aiko shi don sai a tsarkake Allah to sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadi na rance da wanda raina yake rike ga hannu ne haka za ka wasara na rance da wanda raina yake biyadi in rike ga hannu ne shikenan to irin wayannan suna cikin nau'in tauhidi ilmiya ma'ana a ilmanci takaitaccen tauhidin rububiyya shine kadaita Allah da halitta shi ne ke halitta arziki shi ne ke arzitawa boka bai arzitawa alshani bai arzitawa milki Allah shi kada yake da milki duk wanda ka kare da dan wani sashin milki Allah ya yi mishi tsara al'amuran bayi Allah shi yake tsarawa don ko ka yi tsarin in ya sa'a mana Allah zai kasancewa saboda kayan Allah ya yi tsari kai yi naka tsari sai naka ya roshi sai Allah ya tabbata don da yawon da ita zai zuwa zai na kasuwa amma daga nan sai zuwa kabari bai kai kasuwa ba shi a tsari ne kasuwa yi a tsarin Allah kabari yi, sai ya kabari da ta kasuwa ba a gani to da abin da ya kamace irin wannan na ayyukan bayi a sai tauhidul asma'i was sifat tauhidul asma'i wa sifat shi kuma a takaice tabbatar da duk abin da Allah tabbatar ma kai ne ko manzon Allah tabbatar mishi na sunaye da sifofi irin tabbatarwa da ta cancanta ga sunan Allah subhanahu ga daraja Allah da zatin Allah subhanahu saboda Allah ce laisa ka mislihi shay'un ba abin da yake tamkar Allah subhanahu Allah bai da kama Allah bai da tamka amma duk da haka wa huwa samiul basir Allah mai ji ne mai gani to akwai wasu abubuwa da yake marasa ilimin tauhidi suke ganin in an in an jingina su ga Allah kamar an kamanta shi da halittu ko an kamanta shi da mutane idan ka dibi wannan aya tana da gaba biyu ko uku laysa ka mislihi shay'un dai kenan wa huwa samiu kenan al uku kenan idan kalli bi laysa ka shi shay'un Allah yana tabbatar da ba abin da ya kama da shi bai da tamka bai da tsara an gane bai da misali to amma kuma sai ce wa huwa samiu Allah shi sami'un ne al basiru kuma Allah shi basirun ne ne fasar sami mai shi to ne fasar basir mai gani to kaga Allah ce bai da kama bai da tamka amma mai ji na mai gani kenan don wani bawa yana ji yana gani ba a cewa ba a ce ma Allah mai ci mai gani to ya an ce ma Allah haka nan an kamanta shi da bayi ne misali mutum yana ci ko bai ci gashi yanzu yana magana kuna ci kuma ina jin ku gashi nan mutum yana ji kuma mutum yana gani to bai hana ka ce Allah yana ji Allah yana gani in ka ce Allah yana ji Allah yana gani ka lahi to amma ko mutum yana ji yana gani kasantuwar mutum yana ji yana gani shi zai hana mu ce Allah yana ji yana gani ko shi zai ba da ma'anar in mun ce Allah yana ji yana gani mun kamanta shi da wani bawa ko mun kamanta shi da wani halitta ba haka ba ne. to haka lokacin da ƙur'ani yake tabarakallazi bi yadihi mulku albarka da alkhairi da ɗaukaka, da kirmama da tsarkaka ta tabbata ga ubangijin nan da biye da ilmulku ga hannu ne mulki yake sai ka ce za ka ce hannu ne don ka ce hannu ka kamanta Allah da mutum to sa haka cewa Allah na ci Allah na gani shi mutum bai ci bai gani abin da ya hana ka ce hannun Allah biye da ilmulku ga hannun Allah mulki yake don mutum na da hannu don in ka ce hannun Allah ka kamanta Allah da mutum to kaka koma cewa Allah na ci na gani don mutum yana ci yana gani in dai don mutum yana da hannu don shi abba a hannun Allah to kenan ku ba a Allah na ci Allah na gani don mutum na da ci ko mutum na da gani amma jin mutum da gani ne ba irin ci na ba da gani na Allah subhanahu wa ta'ala ko ba haka ba to irin wannan bai hana a sifanta Allah da abin da sifanta kai da shi wanda ba su karanci tauhidi ba bisa ga dalilai na shari'a bisa ga hasken Qur'ani bisa ga hasken hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne ba su fahimtar wannan sai ce an kamanta Allah da mutane an sifanta Allah da bayi ne wanda sam sam ba haka ki ba wannan aya ita babbar raddi gare su laisa ka mislihi shay'un amma duk da haka wa huwa samiul basir wa huwa samiul basir mai shi na mai gani kuma mutanen da ya halitta su ma masu shida masu gani kai ba ma mutum ba ko kare yana ji kuma yana gani bale mutum to kasantuwar wasu halittu na Allah suna shi suna gani bai hana a ce Allah na ci na gani ba haka ba zai hana a ce kullu shay'in halikun illa wajhu komai zai halaka in ba fuskar Allah ba yadihi almulku ka hannu ne mulki shiki ga hannu ne mulki yake ba ta ba ta ga hannu ne sai dai ka ce ga iko ne to kaga wannan fasara annabi bai yi ta ba sahabbai ne ba su yi irin wannan fasara ba to irin wannan shi ne shine da asbai wasu sifat wanda mahi yawa waɗanda ba su fahimci tauhidi ba suna musu ne sai a a العلمي التوحيد a amali kai. توحيد العملي da farko mun ce tauhidi kashe biyu yake akwai tauhidi a ilmance akwai tauhidi a aikace التوحيد al'amali shi ne duk abinda da za ka ya zama Allah ne za kawa, ba ka bauta ma kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne attauhidu al'amali. Attauhidu ilimi, ka san ba a bauta ma kowa sai Allah, kuma kana faɗi kana cewa la ilaha illallah ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Amma kana zuwa kawa ike sallama ka sassako, ka zo inda ce da ka ce 'asalamu alaikum. sai ka sassako ko a ce ka tare da shi da ido wurin yake ka ba sayin ne ko ka tare da bai da bai ko in ka tare da ka kawo kowa magana ko game da kai ma magana ba kai mai magana ka ga nan kana bauta ma wani kenan ka ce kuma babu abin bauta da gaskiya sai Allah ka ga a aikace ka bauta ma inci ko ka bauta ma aljani ko ka bauta ma boka alhali kuma kana hukun babu abin bauta sai Allah to tauhidi a aikace shi ne ba a bauta ma kowa sai Allah subhanahu Wata'ala, dukkanin ibada Allah kawai akewa ba a bauta ma ko da mafi girman halittu su ne manzannin Allah da annabawa da mala'iku ko su Allah bai da bauta musu ba kalmar tauhidi mai ma'anar bauta ma Allah shi kadai kalma ce mai girma don darajar ta Allah tsaye da sama da ƙasa don ta aka halicci halittu don ta aka aiko manzanni kwari ai kwari za zo mana adar sojin generator ma kawai da wani wutan ma da kwari da kwari ana ji ko to ai wannan kuma an kai da kwari kwari za ka shawo min da yayin mhm. da wannan kalma Allah halicci halittu ya aiko manzanni ya sauka da littawai aka haza ma'aunai ranar alkiyama don wannan kalma za a rarraba littafai don wannan kalma ta tauhidi za a tsaida kasuwar aljanna da wuta don wannan kalma ta tauhidi Allah ya rabin bayi ne zuwa ga mummune da kasarai zuwa ga nakartattu da fajirai don wannan kalma kalmar tauhidi la ilaha illallah ta zama rukunin addini kuma tushe ne kuma ita ce asalin al'amari ita ce mafi kyawo daga cikin kalmomi babu kalmar da ta kyawunta ita ce mafificiya daga cikin ayyukan lada ita ce mafificiyar ibada ita ce giyar da ba ta kacewa ita ce kalimatut takawa kalma ce da za za a auna nauyinta a auna nauyin sama bakwai da ƙasa bakwai da abin da a cikin su banda Allah da wannan kalmar za ta rinjaye su nauyin kalmar la ilaha illallah ita kawai za ta rinjaye nauyin duk sama bakwai da duk ƙasa bakwai da abin da a cikin su annabi nuhu alaihi salam ya ce ma ɗansa ina horonka da la ilaha illallah don sammai bakwai da kasai bakwai da za a haza su a cikin tafi ɗaya na ma'auni aka haza la ilaha illallah a cikin wani tafi to da la ilaha illallah za ta rinjaya da a ce sammai bakwai za su kasance zobe kurman zobe to in aka wa musu la ilaha illallah za ta kace su imam ahmad ya rawaito wannan hadisi kuma al-albani a cikin sa hadisi sahiha ya inganta wannan hadisi saboda ka la ilaha illallah ita ce caje shamaki ta sarar da bawa zuwa ga ubangiji ita za ta sa tsakanin bawa da Allah ba wani shamaki kamar yadda Tirmidhi ya ruwaito daga Isnadi mai kyawu daga Abu Hurairah radiyallahu an Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wani bawa da zai ce la ilaha illallah yana mai tsarkakewa face an buɗe mata ƙorin sama guda bakwai har sai ta kai wurin al'arshi matsauri yana kaurace ma kaba'ira suna aiki ke kaurace ma kaba'ira a bar ƙarya a bar hasada a bar giba cin naman mutane a bar annamimanci a bar yanke zumunta a bar cin hakkin makwabta a bar sa'a uwaye a bar danna hakkin mata a bar rashin ba yaya hakkinsu na ilmantarwa da tarbiyyantarwa duk wani suna cikin irori wanda suke ko da ba su hana kala ilaha illallah ka ba za su dan caccanye ta kamar gumda ta shiga ga yanci kaga aikin kana gani amma don yara ake kila lokaci baka sanin a shi ɗaya ake sai ka ta ya ɗauka kana ɗauka sai ya wace don haka ga la ilaha illallah ana gani amma zargo da sun caccanye ta kamar gwamna la ilaha illallah wanda ita ce kalmar tauhidi ita ce mabuɗin aljanna a cikin buhari da muslim hadisin itibana ya ce Allah ya haramta wuta ga wanda yake faɗar la ilaha illallah a ƙarshen hadisin ya ce ya fitaje ta zalika wa Allah sahabban annabi da tabi'ina da tabi'ut tabi'ina in za su kusa wannan za su ce yana neman fuskar Allah kamar wani kalmar ke washe Allah inda jingina ma Allah kalmar washahu laifi ne na kafi ne da annabi ba zai gina ba don annabi Allah ya aiko shi don shi lura da al'umma ya yi musu bayani ya ganar da su ya faɗakar da su ba don ya durbaya su ba ko ya fushe su ko ya yi musu dawara da kalimar ba ba ta ga Allah da annabi cewa haka saboda tun da mun kace annabi ya ce wajh Allah muka san cewa kalmar wajh Allah ba ta da hadari dan in mai hadari ta annabi zai kan da al'umma yi, ko ya aza su akan wannan kuma masu imani na gaske ba su cin gyaran manzon su sallallahu alaihi wa sallam ya ku yan uwan imani shin wannan kalma ta tauhidi ana nufin kawai mutum ya huta daga baki ya ce la ilaha illallah amma kuma duk wasu abubuwa da za su lalata ta ko su warware ta kuma yana aikata abubuwa ne a maganci ko a aikace a an ce ma wahabu bin munaddar rahimahullah la ilaha illallah ta ce makullin aljanna yace eh ita ce dan makullin aljanna amma ai makulli yana da hauru in ma bai da wasu hauru shi da wani zane zane sama ne wanda shi zai daman ku daman kuzarin buɗewar ko. to na ila ila tana da aure in makullin ka na da aure in kasa sai ka bude in bai da aure ba za a bude ba menene aure sharuɗanta sharuɗan la ilaha illallah ta da sharuɗa sharuɗan la ilaha illallah suna da yawa kuma ba a karɓar la ilaha illallah din nan sai sharuɗin da sun cika kamar wanda ka san da za ka yi sallah baka cika sharaɗi guda ba cikin sharuɗanta Allah ba zai amsa ba misali yana cikin sharuɗan sallah shigan lokaci to sai kai sallah tun lokaci bai yi ba Allah bai amsa yana cikin sharuɗan sallah rufe al'aura sai kai sallah zindir ba uzuri Allah bai amsa yana cikin sharuɗan sallah tsarki sai kai sallah ba tsarki Allah bai amsa yana cikin sharuɗan sallah fuskanta alƙibla sai ka kyau fuskanta alƙibla da gangan Allah bai amsa to haka ita ma la ilaha illallah idan baka cika sharuɗan ta ba Allah bai amsa ta ذاك لا إله إلا الله تعالى شرطة وان دي بعد شرط انت بعد حق انت توشيني زي شكا الجنة وثلانا حصل الفصلي يا كما تقول الشهر لما وأكيوان حق جبر الضب عن داود جنائز ما تاتي شي فرصدق في حصل الفصلي يكيو بي كيف فرصدق ni kai ta da gidan irin wannan rana da za a fitar da mutum daga gida ne a raba shi da mata ne a nisantar da shi daga ɗaya ne a cire shi da cikin dukiya ta shi ban kwana da wurin hutawa ta ya bar abin da ya saba ta zuwa ga abin da bai saba ba ya bar inda hankali ne a kwanci da shi ka tsuwa shi huta zuwa ga inda shike tashi da hankali rikice ni kai ta tafi da wannan rana ta yake la ilaha illallah ita ne tattali tun shekara saba'in da sun kauce sai ko dai hasan da basari ya ce mafarautar lalle ma da lada abin da kai tattali amma ma ta da sharuɗa to da ma shi farautar mawaƙi na cikin waƙa ta yana wa mutane ƙarfi musamman mata mata har ne sai shi musu ƙarfi ya ce ai wani shi da wani take cikin waka ta yi sai shi to kashe da ka da mata ƙarfi ko ya kai dan uwa musulmi ya za mu bayar da haƙƙoƙan wa'annan kalmar shahada wannan kalmar shahada daga cikin haƙƙoƙan kalmar shahada guda bakwai da malamai suke tsarawa suke bayyanawa tabbatar da kudurcewa ya zama la ilaha illallah ka ba lebo take ba a ka kudurce ta a cikin zuciyarka ne bisa ga wannan ka'ida ba a bauta sai Allah kuma baka bauta ma kowa sai Allah saboda ka duk wani abin da an bauta baka wa wani dan haka ba wanda ya isa in za a gaisai sai kai sajada ko sai kai rukuyi in za a gaisai don Allah sai haka wa rukuyi Allah sai haka wa sajada ko mun kira ne ko komai da lacca sharɗi na biyu kiyaye aiki da abin da la ilaha illa take hukuntawa la ilaha illa tana hukunta duk abin da Allah ya ce kai kai duk abin da ya ce ka bari ka bari duk abin da manzo ce kai kai duk abin da manzo ce ka bari ka bari dai ikon ka to ka kiyaye wannan na uku ilimi ka san ita kalmar shahada ba kawai kana haɗe ga baki ba a bisa ga ilimi kassanta wannan kuma bai samuwa sai da karatun littafin tauhidi littafin tauhidi kuma wanda aka girka bisa ga tsarin qur'ani da hadisi kamar da shehu usman ya faɗa cewa ya wace daga kowane musulmi ya zama ya rika aqida ce daga qur'ani da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallama na hudu yakini zan baka da shakka na biyar ikhlasi don duk abin da za ka yi don Allah za ka yi ba don a gani ba don a shiya ba na biyar ko na biyar gaskantawa wanda zai zama kishiyar karyatawa ba karyatawa na shidda jayuwa abin da ke kore bari yanzu wani abu da la ta zo da shi za ka miƙa wuya ka jayu zuwa gari na bakwai so ya zama kana son la ilaha illallah kana son ma'abuta la ilaha illallah kana son imani kana son ma'abuta imani kana son duk wani abin da imani ya horo da shi idan aka samu wani abu da shari'a musulunci ta zo da shi kana kyama tai to ka nan wani yanki na na kyaman la ilaha illallah don duk wani abin da shari'a musulunci ta zo da shi sunnin manzo Allah ta zo da shi kuma kana kyama tai to kamar kana kyamar wani bangare daga cikin bangaren la ilaha illallah to wannan kyamar karya kalmar shahara ta kai kuma ta nakasa ta wani malami ya hada wayannan sharuɗa a cikin wakensa ya ce wa bi shuruɗin sab'atin qad qayyadat wa fi nususil wahyi haqqan waradat ma innahu lam yantafi qailuha بالنطق إلا حيث يستقبلها العلم واليقين والقبول والانقياد فضل ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب sai dunkula sharuɗin gaba ɗaya su bakwai a cikin wannan waken nashi rahimahullahu ta'ala ibn qayyim rahimahullah yace tauhidi ba shine ba kawai tsintsan hurta kalima ga baki kace babu mai halitta sai Allah babu ubangiji sai Allah babu mai mulki sai Allah babu wanda ka ruwa babu wanda ka kashewa ko ka rayawa sai Allah duk wani kafiri da ka sa ya duniya ya da haka su fir'auna duk su musu haka ba fir'auna ya yarda da babu mai halitta sai Allah babu mai kashewa babu mai rayawa sai Allah duk sai yarda da wannan amma irin wannan tauhidi shi kadai bangare guda ne da cikin bangare uku za ka bai isa ya kammala maka musuluncinka sai ka haɗa da tauhidin asma'i wa sifat sannan da tauhidin al'uluhiyya tauhidin bauta ma Allah shi kadai ya ku yan uwa musulunci wannan shine sha'anin tauhidi wanda ya cancanta ga duk wani mai kadaita Allah subhanahu wata'ala ga duk wani wanda yake da'awar musulunci da imani da biyar manzon Allah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya ci shi zakati akan wannan tauhidi ya dukufa akan neman ilimin wannan tauhidi don shi ne abu guda da zai iya fitar da kai daga hadari a rayuwarka ta duniya da lahira kuma shi ne abu guda kawai da zai iya fitar da kai daga cikin masu hasara kamar da Allah subhanahu wataala ya bayyana a cikin surat wal asr innal insana fi khusr mutum yana cikin hasara illan lazina suna zuwa kasuwa illan lazina daga noma illan lazina daga kira illan lazina daga illan lazina aman illan lazina aman ba a ce innal insana bi usulin mutum shida cikin hasara sai yan kasuwa su da ba su hasara ko sai yan boko ko sai ma'aikatan gwamnati ko sai manoma Allah bai ce haka sai ce illal lazina aman kuma ba ta tsaya nan ba wa amilu salihat sai masu imanin da aiki na gari su da ba su hasara don haka abu guda zai fitar da kai daga cikin tabakko masu hasara a wannan rayuwa da ta gobe lahira shine ingantar da imaninka da ɗayarwa da aiki na gari ne mai ahalari rahimahullah ta'ala ce a wani ma ba al mukallafi tashihu imani ko ko abin da kawai ba ga baliki mai hankali ya ingantar da imani ne ya tsarkake tauhidi ne ya tace aqida ta yi ya san ubangiji ne da dalili da hujja to wannan shi kadai zai fita da kai daga cikin masu hasara tababbu wanda Allah subhanahu wataala tabbatar duk wanda ba ya kama hanyar imani ba da aiki na gari to zai iya zamewa cikin wayannan masu hasara Allah ya kiyaye mu الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا wanda suka سكوسيتي da. duk abin da a gaskiya da wanda suke wasici da barin duk abin da a karya da kuma wasici da junansu da yin hankuri hankuri a bauta ma Allah hankuri kada a sa'a ma Allah dan sai ka hankuri kada ka sa'a ma Allah hmm? kuma kai hankuri ka hana duk wanda ake da iko kai ya sa'a ma Allah sai ka yi hankuri ka cimri ka tsarma damara kai za ka yi hankuri duk wanda abin da Allah bai so ne amma ran kana so sai ka yi hankuri ka bari haka duk wani abin da matar ka kasanta ya Allah bai so dai za ka yi hankuri da wata turshiya da duk wani turuku da duk wani gumurzu da za ku yi da ita don ka a wannan abin da ya sama Allah haka ɗanka ko wani wanda kake yake karkashinka duk abin da ya tafi wanda Allah ya hana ka yi hankuri ka hana shi ka jure mu duk wani abin da za ku yi na sabani ka hana shi wannan saba ma Allah subhanahu wataala abin ban takeici sai kaga muna kokarin tsayawa akan hanyar addini ko ɗabbaka sunna ko makamancin haka amma muna fita batun matan mu suna aikata abin da suka ga dama musamman a sanadiyar bukukuwa da sauran bukukuwa haihuwa da bukukuwa aure da sunan da sauran wasu abubuwa ko ɗiyan mu kana gani da yake ta yawa gele ta ita kana gani gele ta sa su suna irin ta tsiraici kana gani kuma ko baka hana ba wanda sa hijabi ko rai al'auran mace ibada ne wanda bangare na daga cikin bangarorin abin da la ilaha illallah ta zo da su to dole na mu tsayo mu karanci wannan tauhidi mu tabbatar da shi ga rayuwarmu mu yi kokarin kuma tabbatar da shi ga rayuwar iyalinmu mata da yaya a lokaci guda kuma cikin karatun tauhidin nan mu yi ƙoƙarin fahimtar menene shirka karama da babban mu guje ta dan in baka san shirka ba ba za ka iya guje mata ba za ka iya ita aikace ko a magance wanda ba wani abu da ka rukuza tauhidi irin shirka da shirka ta haɗu tauhidi to an rukuci tauhidi tauhidi ya lalace kamar a yi rubutu ne sai a tsaro a wanke ko kamar a yi rubutu ne ga takarda sai a sa ta a kone to haka shirka kawa kalmar shahada ta lalace ta gaba ne saboda haka Allah subhanahu wataala ya karantar da mu a cikin alqur'ani ya ba mu labarin annabi Nuhu alaihi salam wanda shi annabi Nuhu alaihi salam mawali a haiko shi a matsayin manzo ya kira zuwa ga tauhidi wasu mutane an kai na kirki na Allah masu imani masu takawa salihan bayi ana ce ma gudan su waddu guda suwa'a guda ya gufa guda ya uka guda nasara su ne suke cikin suratul nuhin wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghufa wa la yauqa wa nasra to wadanda sunan mutane ne na kwarai mutane ne na Allah bayan Allah ya Allah amma bayan sun mutu sai mutane suka yi shawara bari a gina mutum mutumin su na laka ko ne sai a kafe shi bakin garkatai to laka sai aka kwaba laka aka yi mutum mutumi na wattu aka gasa shi kamar kasko sai aka zo aka kawo shi bakin garkatai wai don a kama ganin sura ta yi ana tunawa da shi ka amince da shi su wa'annan mutanen na lokacin don haka sun kai haka shi ma ya gusa da ya huka da nasara su ma duka sai aka yi mutum mutumin su na laka aka gasa kamar kasko aka zo aka kawa garakensu. su yau da gobe a kwana a tashi shekaru suka yi tsawo aka manta da ilimi wanda suka yi wannan aiki suka mutu sai na bayan suka taso sai shi ɗaya cira musu wasu wasi kai waɗanda abubuwa da kuma gani cikin nan na karka karka suna waɗanda kakannin ku da uwayen ku sun ka rasa ruwa nan suka tawa su kurwa na su roƙi su suna waɗanda ƴan uwayen ku su lahiya nan suka tawa su kurwa na su roƙi lahiya suna waɗanda ƴan uwayen ku suka samu yunwa nan suka tawa su roka kawai sai shi ɗaya su suna kama tawa suna kurwa na suna roƙon waɗanda mutum mutumi wanda asalinsu mutane na na Allah daga nan kawai sai aka kawo bauta musu shi na da Allah ya aiko annabi Nuhu wanda duk wani annabi da Allah ya aiko akwai masu kama mai shi da sako akwai masu hulɗa da sakon da tura shi haka sunna Allah sai ba wani manzo ko annabi face sai Allah ya tada mai da maki mai hulɗa da abin da ya kira zuwa gare to waɗannan makiya da awon manzanni makiya tauhidi sai suka ce la tazarunna alihatakum kai kakku ba allolinku wa la tazarunna waddan kakku ba waddu ni in suka ce haka kawai alihatakum kamar dai musu gane ba sai ƙara sharha ya bude abin da yi wala tazarunna wadda kakku ba waddu wala suwa'a wala yaqusa wa yauka wa nasra Allah ce wa kada adallu kaseera sun batta mutane da yawa sun halaka mutane da yawa to da Allah ne ya da baiwa sai aiko annabi Nuhu don ya faɗa musu waɗannan abubuwan ba su ne Allah ba Allah guda ne ya kai da su tauhidi ya kira su zuwa ga gaskiya addinin musulunci sai da shekara nawa duhu kai da hamsin falabisa fihim alfa illa hamsin da ama Allah ya ku annabi Nuhu ya zanna cikin mutane ne yana kira zuwa ga Allah wanda tauhidi ko a gani shi da ya kira mutane zuwa gare tauhidi zalla shekara tas'in, shekara tara da hamsin ɗari tara da hamsin shekara ɗari tara da hamsin ka gani kaka nawa kenan ko dai yan shekara ɗari ɗari aka mutuwa to kaga mi zana karni tara da rabin karni balai yan shekara tamanin na ko saba'in ba irin wahalar da bai sha ba wurin kiran wannan tauhidi don haka irin wanda tauhidin na annabawa duk wanda ce kira mutane zuwa gare shi sai ya sha wahala tunda su kansu annabawan da Allah ya aiko shi sai da sun ka sha wahala da haka sai ya sha wahala ita mutum shuka ta baki da zaki da kazafi wannan dan karami na wannan dan karami ne wannan shirka da mutane annabi Nuhu da annabi Nuhu ya cire mutane suna a kai Allah ya koshe bai na musu tauhidi ita ce wadda Allah ya sanarwa a cikin alkur'ani cewa duk wanda ya da Allah da ya tabbata shiga aljanna innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna Allah ce ku sani duk wanda ya shirka Allah ya haramta shiga aljanna shi saboda Allah duk abin da aka ce duk wanda ya shi Allah ya haramta shiga aljanna kuma Allah ya ce cikin Qur'ani ne shi wanda abu ka binciken mina na shi wani shi kan doshe hita kashi na wata? me a karawa shi da me a babba me an nau'in ta a magance me an nau'in ta a aikace don ka guje ta ina tsammanin a matsayin ka na ɗan kasuwa duk wani abin da an ka ce kwasso shi faɗuwa ya kai wala ba ka sai ni kwasso shi bai shi riba to bale abin da an ka ce kwai shi bai shiga aljanna ma'ana haramun na shiga aljanna innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta mai aljanna kadiba da rahama Allah da hankulin Allah da baiwa Allah da shinkirin Allah amma ya kai ga sanar da bayi ne cewa duk wanda ya shirka bai shiga aljanna haramun na shiga aljanna to wannan shirka da in aita ba a shiga aljanna ya zani wace hanya zan karance ta wanda ga sanan shirkan nan ta yawaita musamman in ka koma a bangare ko a sashen harkar dokaye da cibbace-cibbace za ka ga ga abubuwa da shirka sun yawa a lokaci guda da annabi ya ce man ata arrafan Don wanda zo wurin mai bugun kasa au kahinan ko zo wurin boka ta saddaka hobi ma ya kula ya gaskata shi da abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammad hakika ya kafirce ma abinda an sauka ma annabi muhammad me aka sauka ma annabi muhammad alqur'ani wanda ya kafirce ma alqur'ani menene kafiri ne kafiri yana shiga aljanna a'a ka zo ya zo wurin mai bugun kasa ya zana ya shahi ko ya diba wani ta ya karanta ya ce ai ka zana kaza zai faruwa kaza an kai ma to wannan kuma ka taskanta shi to wannan ya kafa ce ma abin da an ka aiko yi mu'amala da shi shi ne Qur'ani ka ka banna ta daga ga to wannan shirka ta zuwa wurin bokaye da wurin matsibbatan da za a ce sai ka ɗewo ƙasar ƙawawu sai ka keto raggan tabbon mutum da yake sawa ko zane ne sai ka ɗebo gashi ne sai ka ɗebo aka yi ne sai ka ɗebo ƙasa gidan turuwa guda bakwai sai ka yanki kaza sai an yi kaza to irin na abubuwan su ma suna cikin jerin gwano abubuwan da suka kasance a cikin shirkar da take na babawa da ubangijinsa idan muka dubi irin nan haɗurra da ƴan uwanmu suke rayuwa a cikinsu na sarki-sarkin layoyi da kahuna da kunnayen ƙarya a laƙa maciki ko iyali ko yara da sunan wani suna ɗaukata sharri ko suna kare abin nan a kandu ko suna shawo alheri alhali Allah yana cewa wa in yamsaska Allah bi zurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in Allah ya rike da alheri ba wanda ya tsaya hana haka in Allah ne wani shari ya same ka ba wanda ya tsaya hana alhali sai a zo a baka laya mai dodon alkwato ko laya mai gashin rago ko laya mai cikin gadi ko laya wanda an ka rubuta da wasu langwaɗe-langwaɗe da wasu mai da wasu rubuce-rubucen hauka a farfaɗa wasu abubuwan farfaɗa na hauka na ƙarya a baka karata ya wai su za su kare ka daga wani abu wanda in kana da hankali an baka karho an ce in kana zama da shi ba zai iya bugunka. ka to shi shi iccen ga da an ka debo an kai karho da shi ba rabo shi an kai da uwa ɗaya ba ko sai ko shi an kai ba to misali bari an ka tuna an ka sassuke uba ne shi wanda da an ka tuna kwasan an ka sassuke uba ne shi ne an ka murza an ka ɗunki an ka ba ka ɗana da ƙugu ko ga damci wani shi zai kare ka ga shi bai kare a sassuke uba ne ba kai ba ku zama komai da shi ba ɗan zakariya ya gaza kare ubanai saboda karya to saboda haka wannan shirka wajibi ne mu guje ta kuma irin wayannan dabi'o'i na zuwa wurin bokaye da malaman cibbo dole ne mu bar su matsawar tauhidin mu muna son ya tsarkaka ya tatu ya gaskanta babu yadda za a yi tauhidi aqida musulunci shi haɗu da zuwa inda boka ko ya haɗu da shirka na abin da shahi layu da karona da wasu rubuce-rubucen da dolgina ba sunayen Allah na ba. Malamai suna da magana kan abin da shahi laya ta Ƙur'ani tsinta da wadda ba da ita ba. Tun daga sahabban manzon Allah sallallahu Sallama, da za ka samu takarda fara daddawa mai tsarki ka rubuta kulhuwallahu ahad har ƙarshe ko fatiha ka ka yi laya sahabbai suna a akan ta halatta ko ta haramta wasu suna ganin ko ita haramunta Abdullahi bin Mas'udin yana cikin su Abdullahi bin Mas'udin ya ce laya ko ta Qur'ani ta haramunta Abdullahi bin Mas'udin. amma kuma akwai sahabbai da suke ganin ta halatta ina ta Qur'ani da tsantsa amma abin da illa a hada Qur'ani da ƙarya ka rubuta qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kuwa ahadun sai ka ka rubuta ahadun ka kuma rubuta wata kulhuwan lahu sai ta kare sai ka rubuta sakakun ka kuma rubuta wata kulhuwan lahu sai ka kare sai ka rubuta hala'un ka kuma rubuta rubuta kulhuwan lahu sai ka kare ka rubuta yasun wa ahadun wa asakakun ɗaya da jinsin ahun ta ba Allah na ba ba sunan Allah na ba sakakun da shi kaje wani kitabun ya aljani ko mursilukum halun yasun ba sunan Allah na ba to za ka samu akwai wani tana cewa baitul ma'muri sun da tayi na wai baitul ma'muri haka yake kul wallahu ban ci an kare a ce ahamun kul wallahu ban ci tare a sha a ce sakakun kul wallahu ban ci ta kare a ce halawun kul wallahu ban ci ta kare a ce yasun to waɗanga ba sunayen Allah na ba don haka tawassuli da abin da ba sunan Allah ba shirka na to irin wata gwaggala ta ba ta da shakka shakka ta ko laya mai hatimi hatimi na wasu alƙalin mana na rubuta goma na rubuta takwas na rubuta tara na rubuta sha na rubuta hababba na rubuta wani kamnansa mai lahudunan waɗe wanda ba ka iya karanta shi ba sunan Allah na ba wannan shirka ne don kana neman gudunmuwa ga abin da ba sunayen Allah ba abin da Allah bai yi izini da annabi gudunmuwa gare shi ba ko da shi to irin wayannan haɗura da muke rayuwa a cikin su suna nan suna bunƙasa a cikin al'umma to babu shakka tauhidi bai haɗuwa da su tauhidi bai haɗuwa da sharkulli tauhidi bai haɗuwa da bokanci tauhidi bai haɗuwa da tsari a yanka wani tsuntsu ko wani ƙwaro a ɗibi shi ne a a rubuta wata aya ta ƙur'ani wai da sunan maganin kaza kamar a yanka bushiya a tsiraye shirinta a yi rubuta da shi shi a tattawa wai maganin kaza na wannan shirka ne ko a yi laya a turbuɗe cikin bola ko cikin kashi ko a kada masai ko makamantar irin wannan duk wannan suna cikin shirkoki irin wannan bala'o'a da ake wasu wayare na wulakanta alƙur'ani da sa shi a cikin najasa da sunan cibbu da bokanci shi ke samu da waɗannan bala'o'a na kisan mutane da tashin hankali da rashin natsuwa Allah kai mana magani babu shakka dole sai mun dawo ga musulunci mu na gaske to wani abu da aka bukata manzo Allah ya karantar da kai da zaka bi bukatar nan ga Allah addu'o'i gaba ɗaya annabi ya karantar da su duk wani abu da aka bukata akwai addu'a da annabi ya karantar misal zaka binciken da kai to sai mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu san cewa duk waɗanda musibbu da suke waruwa gare mu mu ne muke jawo mu kansu mu ne muke jawo mu kun huwa min inda anfusikum daga kan ku ne kawai kuke jawo mu ya Allah subhanahu wa ta'ala zai sa hannu ne ya taimaki al'ummar da mashi yawan ƴaƴan wannan al'umma sun riƙe addinin Allah abin wasa ko ho ba furansu da addinin Allah Ya Allah zai sa hannu ne ko ya bada taimako ne ga al'ummar ta mahiyar yayanta sun rika sun rika ma Allah shi da abokan tarayya ya Allah subhanahu wa ta'ala zai sa hannu ne ko ya taimaki al'ummar ta mafi yawan yayanta suna tafiya bisa ga tafarkin Abu hali. ashe ko idan muka bi irin wa'annan hanyoyi ban cancanci mu samu taimakon Allah ya koyan wa musulmi mu yi kokari da himma mu komo akan tafarkin addinin mu mu ta'allaka ga ubangijin mu in mun samu shi in mun rasa shi mu bi sauki gare shi ka hoto a baka ka sha ko a baka wata yan laya za a bi da mala ita mallamin suna haka zuwa ka fita ya hore ma ya kai zan da ita yana yi wa don Allah ayyuwa duk ina waɗannan shakulun za a kai ma matakka ka ta ko'ina ka ta cin amanarsa ka ta musguna mata ka ta zan mai hakinta bayan kai da ba ta zuwa ko'ina ka shekara ka shekaru har ku tsohe kana cin amanar ta wai an kahe ta duk wayannan kai kayan ba na mallaman sunna na ba kuma ba su da alaƙa da tauhidi ba su da alaƙa da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk wannan ba ayyukan mallaman Allah ba ne? ya ku yan uwa musulmi mu sani cewa shirka da ayyukan shirka ba su taba haɗuwa da addinin musulunci addinin musulunci daban shirka daban kama daga shirka ta magance na wasu addu'o'in shirka ko shirka ta aikace na wasu ayyukan da muka ambata ko shirka irin ta zuwa wurin waɗanda a cikin kabari ka roƙe su ka gurma na wurin kabari ka roƙi mai kabarin ya biya ma bukatar ka abinda malamai suka ce ko roƙon Allah inda kabari kuskure na ka ce ba ka roƙon Allah sai ka yi inda kabarin wani ka tsugun nasa nan ka roƙi Allah kuskure na don babu wani wanda aka ce sai ka zo inda kabari ne ka roƙi Allah Allah da yake udhuni astajib lakum ya ce sai inda kabari ko masallaci bai ce sai cikin masallaci ba saboda Allah sai cikin masallaci ka roƙon Allah to bale kabari ka zo da kada sai da wuri zuwa wuri ka zo inda kabari ka roƙo arziki ko ka roƙo lafiya ko ka roƙo ko mata su ko maza ko haihuwa da sauran tun wannan yana cikin abin da kawai da kalmar shahada saboda haka tauhidi ya ko baya Allah wajibi ne mu nemi ilimi ne wajibi ne mu yi aiki a kansa wajibi ne mu yi renon ‘ya'yanmu a kansa, wajibi ne mu kire ‘yan mu a kowane bikini zuwa ga wannan tauhidi wanda shi ne abin da ko saƙon da Allah ya ba manzanni don su kira duniya zuwa gare shi. Kuma ita ce hanya guda wanda za a samu tsira a wurin Allah subhanahu wata'ala ta'ala kuma ta ce hanya guda da bawa zai nemi shari'a da kusanta ga Ubangiji ne da wannan hanya da kaɗaita Allah da bauta ta ƙaurace ma abubuwan shirka da abubuwa na shirkulle da abubuwa na bokanci da abubuwa na tsahi da abubuwa na cibbo wanda suke walwale tauhidin ka ko kuma ko su walwale shi ba su bi su nakasa shi ya zama ya ragganta ya ubangiji Allah ka shirya mu kai mana muwafaka ta aikata alkhairi Allah ka tabbatar mana tauhidi ka kare mu daga duk abin da yake shirka a maganci ko a aikace wanda mun ka sani ba mu sani ba Allah to abin da mun ka faɗa ko mun ka aikata wanda yana iya zama shirka mun sani ko ba mu sani ba Allah ka yare mu da ka gafarta muna ya ubangiji Allah ka shirya al'ummar musulmi ya ubangiji Allah ka dawo ka musulunci da musulmi ka zo zama ke a addinin ka Allah ka sauka musulmi al'amuran su Allah ka mai da musulmi bisa ga hanyar mu'mini na farko ta farkin sahabban manzon Allah tabi'ai tabi'ina waɗanda suka rike addini kamar wanda yake lokacin manzon Allah ya ubangiji Allah ka raya mu musulmi ka kashe mu musulmi ka tashe mu musulmi Allah ka tabbatar da kalmar tauhidi a harshen mu ranar rabuwa da wannan duniya da ranar mayar da rayuwa a cikin kabari mu ba da amsa da ranar gamuwa da kai da ranar hawan sirabi da ranar gangarewa Allah ka sa muna musu yi muka mutuwa ka tabbatar mana da kalmar shahada ita ce karshen kalmar mu albarkacin Qur'ani ya ubangiji Allah muna roƙonka ka sauka mana al'amuran mu Allah ka doke mana wahala Allah ka magance mana matsala Allah ka shirya al'ummar musulmi gaba ɗaya Allah ka shirya samari da 'yan mata Allah ka shirya al'ummar musulmi gaba ɗaya ka sha hannuwansu zuwa ga alheri ka kare su daga dukkanin matsala da damuwa wanda a cikin bakin ya ciki ko wata damuwa ga dukkanin al'amuran Allah ka yaye mishi wanda bai da lahiya Allah ka bashi marasa lahiya musulmi duk duniya Allah ka basu su lahiya ya ubangiji Allah wanda a cikin kunci da matsuwa da talauci Allah ka bashi walwala wanda ka hore ma Allah ka kara hore musu ka sa musu albarka ga abin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alhamdulillah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sakan kama malam da alkhairi bisa ga abin da ya gabatar mana na wannan muhadara kamar wadda aka yi bayani alhamdulillah Allah ya ba da dama da iko an zo an kuma gabatar da ita fatanmu da kaunanmu shi ne da muka yi la'akari da abubuwan da malam ya karanta shi mu suna da tarin yawa tare da takaitawa da lura da lokaci za mu ga cewa malam ya hito mana da tauhidi bayyane kusa kasashe gida uku na uluhiya da Rububiya da al'asma wa sifat wanda sanin cewa abu jahal da fir'auna da sauran waɗanda ababbakon kayan rai duk sun yarda da allah ka kashewa allah ka rayawa allah ka saukar da ruwan sama ka ba da lahiya da arziki duk ba a da saɓani gare su da wannan wane ne ne cancanta a bauta ma allah shi kaɗai na matsalar take da suwa kuma duk wanda abu da suka yi imani da shi bai kawo su cikin addinin musulunci ba to saboda muhimmanci wa kalma ta la ilaha illallah shi yasa a lokacin da Abu Talibi za a karɓi rayuwar shi yana halin rashin lahiya sai ga Abu Jahal da kuma Abdullah bin Umayya sun zo su biyu inda yake suna ƙoƙarin bankwana da shi su ga ya mutu yana kahiri annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo ce ya kai ƙarin mahaifina ka faɗi wata kalma ta zama maka hujja a ranar alkiyama ita ce kalmar la ilaha illallah sai ɗibi waɗanga manya-manyan babbakon abokai ne ya kasa ya waɗi annabi ya sake waɗi su ma suka suka ce a targaba an millati abdul muttalib yanzu dan kaga mutuwa za ka gudun wanga addini annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya saki wadi shi ma haka to da karshe dai abu talib ya mutu yana kahiri wannan ya nuna sun san muhimmancin kalmar shahada da ya wade ta ya samu cin nasara ya samu cira, ya samu dacewa da haka suka doke suka kai ba su bari ya wade ba to muhimmancin la ilaha illallah ya kai ya kawo bashi da iyaka za a zo da wani bawan Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ranar layara da manyan manyan luka guda tara babbaku zai diba iyakar gani ne da fa'il bakin gani ne ga babbakun ayyukan da ya aikata nan Allah subhanahu wa ta'ala ya mai tambaya game da waɗanda ayyuka yana da uzuri yana da bai da komi bai ya yadda bai da wata maita sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a ɗauko ta bidaka ma'ana kamar a ce wata ID card wanda an rubuce da la ilaha illallah sai a haza a kan sikelin ayyuka ne sai ta rinjaye duk babban ayyukan gana shi Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mu cin nasara Allah ka ba mu dacewa abinda an ka karanta shi mu Allah ya ba mu iko mu yi aiki da shi bokanci tsibbo bori zuwa wurin aljannu da abin da ya kamata aka dubbe cikin addinin musulunci addinin musulunci bin Allah da takawa Allah ya bamu iko akan tsayawa inda Allah ya tsaye mu Allah subhanahu wata'ala ya amfana da mu da abin da aka karanta da mu Allah ya yawaita mana malaman mu da za su ci gaba da karantar da mu addinin Allah kuma an karanta shi mu Allah ubangiji ya bamu iko akan mu je mu yi aiki da abubuwan da aka karantar da mu saboda mai yawa da an karantar nan za mu ce ma mu cika mu ci tun mun dawo amma da an ka ta yi ka kuma sai ka ka kama tunani to Allah ka tabbatar da duga dukkan mu a duniya da layara a barzahu da alkiyama to Allah ka tabbatar da duga dukkan mu akan wannan kalma ta ikhlasi ta la ilaha illallah insha Allah subhanahu wa ta'ala eh Allah ya cika wanga alƙawali Allah shi karba muna yi makan mu fata alheri gaba ɗaya Allah ya karban mana albarkacin alƙur'ani ya sakan kama kowa da alkairi waɗanda suka shirya wannan a muhadara da jama'ar da suka halarto da waɗanda na saurara waɗanda ba samu tawa ba to Allah ya kai mu gidajen mu shi zauna mana da ƙasar malariya kamar da malai ya roƙa Allah ya karbi addu'o'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك